أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أرحام الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوى أولا يمجي ترانر لا رباكم درر الحميد يومنا شاهدوا جوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2023 wannan kuma har wa yau shine majalisin mu na goma sha biyar na sha hudu akwai, a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na ummina hawwa'u da ke bayan ggss doma a nan cikin garin gombe a jihar gombe fatan mu Allah ta'ala ya ba mu iko fahimtar daidai da faɗin daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yarda da shi Allah ka sa a lokacin da muke tashi a wannan majalisi mala'iku kan ce da mu ku tashi an gafarta muku an mai da munanan ayyukan ku sun koma shawawa muna cikin suratul baqara malam abubakar sadiq bala hafizahullahu ta'ala ya karanta mana aya ta 137 wanda ina ganin da mun bayanin sauran ayoyi amma a gurguje saboda lokaci dan haka za mu dan ɗauraya kaɗan kafin mu tsaura sai mu tashi aya ta 138 ya shattigatarwa. بسم الله الرحمن الرحيم صدرة الله ومن أحسن من الله صدقة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى باي إكرار اليهود da mushrikai suka yi da cewa muminai su imani da abin da suke kai Allah ya kora haka in ba kuma ba ya ce ku kure ku ce kun yi imani da Allah da abin da aka saukar har a ƙarshe Allah ta'ala ya sanya ni mizanin gane wanda ya imani na gaskiya da wanda ya karkace ma imani wanda yake asali wanda Allah ya da shi da ya ce har sai imani da irin abin da suka yi imani da shi to sannan ne kuka shiryu sannan kuma ya ce amma idan kuka juya kuka ba da baya to ku sani kuna cikin safani kuma Allah ta'ala tabbas zai wadatar da kai ga waɗannan wanda suka juya maka baya ɗin Allah shi ne mai ji kuma Allah shi ne masani to addini kyauta ne na Allah kuma zaɓi ne na Allah wanda shi ne abin da ya ɓatar da su Yahudawa da Nasara ɗin suka kasa gane haka su da Allah ɗin domin hatta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san siffofin shi tun kafin ya zo a cikin littattafansu kuma da ya zo sun gane cewa shi ɗin ne amma sun kife shi don Allah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى نون سوى عند أكباس للتاتي قبال الزوء النبي صلى الله عليه وسلم suna gane shi kamar da suke gane ƴaƴan cikinsu da suka haifa ɗan cikinka da ka haifa ba ganewa ta siffan halitta kaɗai kamanninsa kake gane shi ba har a ɗabi'u iyaye sun fi kowa sanin halin ɗansu sai dai su bayyana ko su ɓoye amma akwai abin da ɗanka na yi kana iya sanin tabbas wannan abin yaron da zai aikata shi sai dai ko baka fito ka faɗa ba to yahudawa da nasara sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan sani ciki da bai amma kuma suka kidin duk ko mutumin da zai ga gaskiya ya take ce ki aiki da ita wannan mutumin jara'ar sa da rashin kirkin sa ya wuce duk inda take tsammani shi yasa wannan ya zanto abu na farko da ya fara haifar ma da munafikai a garin Madina bayan hijira ana shirin nadin sarauta wanda zai rike kaza zai zama sarki sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana ko idan rana ta fito kuma mai ake da jandar da a ci balbal ba duk sai a rufe kowa ya zo ba hasken da ba ta ya wahala ba to amma duk da haka sai suka jire sai suka bijire shi ya sa a suratul fatiha muke sake maimaitawa Allah ya koyar da kai karkar irin wannan tafarkin ghairil maghdubi alaihim wanda aka yi fushi da su saboda sun san gaskiya sun take ta yahudawa kenan mm. wala balin ba kuma batattu ba masu addini ba a kan ilimi ba kiristoci kenan Don yanzu da za ka lokaci da su an yi rasuwa wane ya rasu ya bar ɗaka kaza da kaka kaza ya za a raba gadon shi ba ka da wannan amsa addinin kiristanci ba za ka same shi ba sai dai ka ga kai ya sa wani a garin kaduna ya kai dinki sai telan ya dinga masa fana-fana ya ce kai ya ta gaya mun gaskiya ni ban gane ba kake kama kame kamar addinin kirista ka kasa gaba ka kasa baya ka faɗa mana gaskiya kawai zai yi ko ba zai yi ba to wannan yana daga ciki Allah subhanahu ta'ala ya ce in sun imani da irin wannan zuciyar tafi cewa in ma sun juya baya sun kyale ka to babba abin da sai ake bukata ka tabbata kai kana kan gaskiya idan kana kan gaskiya Allah shi yake zuwa da waɗanda suke taimakon addininsa يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون يحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Allah ta'ala nuna cewa duk wanda ya bada baya ga addinin sa yace baya yin musulunci ko bare ke wata addinin ba Allah ce sauka ya fi Allahu bi Allah ma zai zo da wasu mutanen wanda ba kai ba Allah na iya fitarwa a cikin kayan ka sai daga wani kuma Allah ya ce shi addinin ne daga tsakan ka ko kuma wani daga can da baka ɗauka kowa ba da Allah ya kasa ya bashi ya bashi sai ka ga ya taho da arziki mai yawa na addini Allah ta'ala ce za ka ga su wanda Allah ya zaɓa su addini nan ya shibbona mu wa shibbona suna son Allah Allah yana son ka kare ƙarshen magana ke ƙarshen magana ke duk duniya kowa na iya cewa yana son Allah to amma inda gizo ke sakan waye Allah yake so to Allah ya ce waɗannan da za su zo taimaki addini ni Allah ina so su su suna so na ya siffofin su yake daga cikin sifofin su Allah ya ce suna gogoriyo da safatikar tsaye da addinin Allah ne ba sa tsoron zargin mai zargi ka zage su ko ka yabe su duk ɗaya ne a wurin wanda ya yabe su zai ƙara musu girman kai da ƙara giya da jin ana jin faɗin rai sannan kuma in ka kwana zage su ba za su daina abin da Allah yake so a ga wannan sifa ce ta mu'minai shi yasa sai Allah ta'ala ma ce dalika dalika fuddu bali yuti man yasha falala ce ta Allah da yake zaben mutum ya sa shi a ciki ya Allah ka zafe mu daga cikin su to shi yasa sai Allah ya jinjina mu al'amarin dan kai ma ka bashi muhimmanci sai ce sai bubakallahi rinin Allah ai ma'ana dinullahi wanda shine addinin Allah nan gani nan bari in ka hau a tashi da kai ka huta in ka ki kana kallo zai tashi kuma la'a ci nasara shi yasa duk wanda yake ma addini wata hidima ko da ilimin shi ko da dukiyarsa ko da matsayinsa wallahi ya rinka gode ma Allah domin ba shi ya taimaki addini ba addini ne ya taimake shi shi wannan addinin ko da kai ko ba kai sai Allah ya saka shi wallahu mutimmu nurihi ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله يكي كافرين منافقين سنة سوس بشي hasken addini da bakinsu ma'ana da kalmominsu a aibanta addini a muzanta shi ta yadda kai mai yi harkarin kamar kana jin kunyar abin da kake alhalin su su ne abin kunya ba kai ba sai Allah ya ce to amma sun makara Allah ta'ala shi ne zai cika haskensa ko da mushrikai ba sa so a wani wuri ce ko da kafirai ba sa so a wani wuri ce kar ma ba ka ga su roƙe ka suna kashe dukiya kai musulmi ba ka da tarin duniya a hannu كعودة تتيكا لترى على شلاق الشيجة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله تعالى يتي waɗanda suka kafirta za su rinka ce da dukiyarsu zan su toshe addinin Allah su katange shi kar a fahimce shi Allah ce za su yi haka ba fashi amma kuma zai zama asara a gare su sannan za a yi rinjaye a kansu me zai sa a yi rinjaye ya zamto ko musulmi kuna riko da abin da Allah ya ce da ikhlasi kuna yin duk abin da za ku yi domin Allah idan ka koma neman duniya da addini to ba za ka ci nasara ba za ka ci nasara ba duniya dai za ka iya samuwa ka ɗaga amma kuma za a yi ba ka za ka zama tarihi shi yasa ko kiran mutane kake zuwa ga Allah duk irin bayanin da za ka yi musu ba zai kai bayanan ka faɗa musu ayoyi da hadisai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. kar ka ɗauki mimbarin karatunka ko makarantarka ko masallacinka ko wurin wa'azinka ya zanto bi da bambanci da wuraren shafa labari shuni yadda wani zai hau facebook ya rubutu ya bada labari kai ma ka zo kai can labari a majalisi ba ka surkawa da aya ko hadisi lallai za a zo lokacin da an daina yayin wannan karatu da kake sai ka dora karatunka a doron alkur'ani da hadisi to shine ko ka mutu zai wanzu ko ka mutu zai tsaya saboda su alkur'ani da hadisi suna nan ila an yi rikon al-ardh man alayha mm. har Allah ya nada kasa suna shi yasa duk bayanin da zaka yi ma mutane bai kai bayanin da ke cikin alkur'ani da hadisi da maganganun magabata da kwarai duk abin da zaka faɗa wanda Allah ya nufinsa da shari'a waɗannan su ne hanyoyin shari'a kuma tasirin maganar ka dama yana wurin Allah ne ba iyawanka ke sa magana ta ke tasiri ba domin inda iyawa ne kafin mu zo duniya an yi wanda sun fi mu balaga da iyawa da fasaha da azarcin magana amma kuma dai Allah bai sa mu an ji duriyarsa wani sai ya rayu har ya koma ga Allah ba ji duriyarsa to amma in ka wannan kai ana nuna maka kai domin Allah kuma anan gashi sai Allah ya jinjina ma al'amarin addini yake silbatar Allah malamai suka ce ai ma'ana wannan shine addinin Allah kamar yadda wani wani ce fitratallahi a baya kuma yace millata ibrahim ne addinin annabi ibrahim abinda Allah ke nufi a nan kullum zan ci addinin Allah wa man ahwanu min Allah ba, wa yake Allah kyawun addini da rin in ka kalli musulunci za ka ga cike yake da adalci cike yake da daidaito babu karkata a cikin musulunci in ka ga karkata daga musulman ne ba daga musuluncin ba da za su bar shi hakikanin sani su yi aiki da shi hakikanin aiki wallahi za ka sha mamaki me yasa zamanin sahabbai ake da karancin zunubi a wancan lokaci me yasa zamanin sahabbai ake da karancin laifuffuka mu yanzu za ka ji an ce an kashe rai saboda neman duniya ko an kashe wani an harba wani an sace wani an yi kaza an face wani dukiya su baka duba ka ga ku kama alaran mazu an kawo in bude maka to masha Allah eh kun san ba a nan mai wahala zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka tabda Talha dan Ubaydillah Talha bin Ubaydillah ɗan kasuwa in ya je kasuwancin sa ya dawo sai ya zo ya sa Bilal bin Rabah ko wani ne yi kuwa ya yi kuwa a cikin garin Madina ya ce bilal falha ya dawo daga kasuwa jama'a dama kan fatauci ne kan fita ya nemo ne falha ya dawo ya ce a faɗa muku akwai dukiya a kofar gidansa mai bukata ya zai ɗiba haka ke ba to yanzu ba wannan zai baka mamaki ba sai an je misali ya aje miliyan goma ne kofar gidan wallahi mai laluran dubu uku da ɗari biyar ba zai ɗauki dubu uku da ɗari bakwai sabai ke na ake gaya ba? kowa ya ɗauki iya bukatar shi har wani ya ce wane kuɗin nan fa da yawa ka ƙara na duka mun kai kana da bukata sai ce a ka san fa ana da yawa kar ya zo ka san wani mabukacin ne ni ma ɗan uwana na ɗan ƙarar da ɗauki daidai na to shi falhan me yasa bai ba su da hannunsa ba ya ce ba na so goban ga wani da arzikin da sanadiya na ya samu in ji a raina kamar ni ne masa arziki shi yasa na barka a wajen can in ka ɗiba ka yi gaba ban ma san daga gare ni ka samu ai in ka ji sahabi ba haka nan mm. shi yasa yake cikin mutane goma farkon da aka yi musu albishir da aljanna sun suna duniya kaga su sun in kana tara sabai in gida gida ne su ne gida na biyu a daraja su ne gida na biyu ko na uku na farko kulafa su hudun nan sannan al'asharatul mubashsharuna bil janna goma nan sannan ahli badal Wannan suka ji yakin domin Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah Allah itala ala qulubi ahli badr wa qala lahum i'malu fa inni qad qa'imalu ma shi fa inni qad ghafartu lakum duk wanda ya je badar Allah ce na kalli zuciyarsa na ce daga yau kai dan gata ne duk ne da za ka yi an yafe maka kai duk abin da daga dama aljanna ta zama gidan mutuwa kawai rage ka zo ka shiga to kuma Allah ya san yaman zuciyar linzamin da bala da ka tafi inda baya so ba don duk wanda ya tsaya a wannan fili ya riga fi kun son ran shi a duniya ba za ka rude shi da duniya ba ko to shi yasa talha dan ubaidillah da ya zo in aka ɗibi kuɗi aka ɗiba aka rage saura in ya fito da asuba ya ga kuɗi ya saura sai ya fashe da kuka ya ce Allah kuɗin nan ka sani halal bai ba haram ba na ba su ne dan ka ije mun a yanzu wannan da ya saura ɗin nan ya Allah ba haram ba ne na so a ce sun kwashe shi to sai ka rasa waye ne ba wane ne ba mai ba da ko mai amsa mu kuma yanzu wani Allah ma ka shi amma roƙo yake Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai roƙo sai ya tashi ran kiyama babu fata a fuskar shi ko an bashi ko ba a bashi abin da ya roƙa wanda ya san yana da shi kuma ya roƙa a yi shi roƙo baya cikin addinin musulunci musulunci zai ɗaukar kaskanci kamala da izza ke ɗauka ana so ka je ka samu ne shi ka sai umar ku gani anan muka faɗa sai na umar yana magana ƙur'ani su kai goyi bayan shi amma ka san sai umar yana da abokin da suke yarjejeniya makwabcin shi yau shi ya zauna a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya tafi kasuwa ya nemo abinci in ya dawo sai ya gaya wa ina umar duk abin da aka yi ya rubuta shi kuma sai ya tafi kasuwa sai na umar ya zauna a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam inda matsayi ne da daraja ko da ya kai sai da umar ne a wannan zamanin ba za a samu an fahimta ko to wannan ya sa sai Allah ta'ala ce wa nahnu lahu abidun kuma lallai mu masu bauta ne ga Allah wannan kalmar ta abdu da Allah ya amfani da ita a nan a jingina maka bauta ga Allah matsayi ne da daraja a jingina maka bauta ga wani Allah shine kaskanci ce ka aiwa na bawon kuɗi ne kaga aibi wani bawan mata ne ta ga aibi hmm. ba ana nufin matansa na aure ne, ko in matarka ta aure ce ba matsala wani ko ba haka ba dama za ka yi mata hidima hmm. a yadda Allah ya tsora maka in bai wuce na shari'a ba to amma a faɗi aibi ne shi yasa Allah subhanahu taala da yawan wurare idan zai faɗi daraja da matsayi na annabi sallallahu da kalmar abdi yake amfani hmm. maganan qur'ani kansa da kafirai ke cece kuce suna kin yadda suna abu da ya tashi da abu da ya kira shi din kun fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah mun samu muhalli shayi, kun rike ko in kuma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakka game da abin da muka saukar ga bawon kaga magana saukan qur'ani ba karamin magana ba haka da haka kafa addini aka zo jihadi Allah ce wa alamu annama ghanimtum surat al Wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان wurin jihadi da Allah ta ya maganan ganima da fafatawa yace in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina kaga biyu sannan da Allah ya zo zai maganan hawa da shi sama magana ce da sai da duniya ta raurawa gaba daya al'amura suka ya mutsi munafikai suka samu kafa da Allah zai ba da labarin hawa da shi sama ce subhanallazi asra bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بعبده موسى وفتك haka ne nawa kuna kirga uku kenan ko waje caji zanmu mun samu uku sannan saukowar alkur'anin daga sama kansa alhamdulillahi alladhi anzala alhamdulillahi alladhi أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا to Qur'ani ya zo raba gaddama kowa ya yadda ƙur'ani yana bambanta zare daga abawa ko tabarakallazi nazzala تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا يعني أن الله صلى الله عليه وسلم شاف الجملة duk wannan maganar Qur'anin ai maganar wahayi ne yanzu suratul najm yace ne ne fa'auha fa'auha ila 'abdihi ma auha wannan daraja ce ko sannan suratul jinni wa annahu lamma wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakuna alayhi bada A sai bayanin bawa kusannin ke sallah abdan idza ai ka warke daga mura yau sai mutta sai ka na'am abdan abdan idza salla wanda ya haushi ya je haddace alqur'ani Allah ya biya da gida aljanna to wannan shine addinin Allah babu abin da zaka sa kirjinka kana jin haske kamar kalaman Allah da manzansa hadisi ba aya ba hadisi wallahi in ka haddace ka koyar annabi maka addu'a sallallahu alaihi wa sallam yace nadara Allahu li'an sami'a maqalati fa wa'aha Allah ka yi haske a rayuwar duk mutumin da ya ji magana ta hadisi na ko ya ce na hadisan a wata riwaya ya ji hadisi daga gare mu kuma ya kiyaye ko ya haddace sai je isar ma mutane ne to kaga karshen arziki kenan karshen dama da Allah zai bai wa bawa a ban kasa to shi yasa Allah ta'ala nan sai ya ce wa nahnu lahu abidun wannan kalmar aka ce ai ta buɗa ta za ta tafi da yawa matsayi na ubudiya matsayi ne da sai Allah ya zaɓi bawa yake ba shi shi yasa in Allah ya baka musulunci wallahi dukkan da ka tuna kai ma Allah godiya dir'i fara duk eh, da ka tuna kai musulmi ne wallahi ka kwantar da hankalin ka gode ma Allah saboda da zaɓi ne da wasu sun kwashe musuluncin kafin ka zo sai na Ali bin Abi Talib yana cewa inda kafirai sun san zaƙin da muke yi na imani a zukatanmu kuma ana iya kwace shi da sun zagaye mu da takubba sun kwace wannan ni'imar da yake cikin ran na imani to Allah mun gode masa kuma Allah ka tabbatar da mu akan wannan ni'ima har ranar haduwa da kai kamar da malai karanta Allah subhanahu ta'ala da yace shin za ku yi jayayya da mu ne ma'ana yana magana da mushrikai kenan da yahudawa da nasara za ku yi jayayya da mu ne a tuja a tuhajjuna na fillahi ma'ana za ku yi jayayya da mu ne faɗa in faɗa? dangane da al'amarin ta Allah kun san tauhidin Rububiya ba a da matsala da shi tauhidin cewa Allah ke halitta Allah ke juya halittar kowa na cewa Allah yake yi hakka kafiran farko da tauhidin Rububiya kaɗai ake so a tabbatar to duk da sun shiga aljanna تقول الله تعالى فلا ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله تقول الله تعالى على أن نحو أنجا بمسلمي بأن تنبيس ويحل الشفامة سكن شيء الله وشيسا على أن الله شيء قل أتحاجلنا في الله أي معنى في توحيد الله والإخلاص له wal inqiyad wacce ba'i awamiri shin za ku ja ne akan abin da ku kun san Allah shi ya cancanta a bauta mishi a tabbatar da bauta gare shi sannan a kyala duk wani abu da ya hari akan a bar shi alhalin kun sani wa huwa shine ubangijinmu ma'anan ubangiji wanda yake jujjuya al'amuranmu da mu da ku baki ɗaya, wanda kuma in har shi zai juya al'amuranmu face shi ko fi cancanta da ta maka shi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba na a'maluna ayyukan mu namu ne walakum a'malukum kuma ayyukan ku naku ne ma'ana kuna sane da cewa mu mun yarda da musulunci ba za mu bar muku shi ba kuma kuma gashi mun ga wasu ku sun doge akan kafirci ba za su yarda su amshi wannan musulunci din ba to Allah subhanahu wata'ala ya san cewa wasu ba za su taɓa karɓar wannan ba don ya riga ya yi kafan da wasu sai wuta ta ɗibe su tabbas don ya ce huwa lalli khalaqakum faminkum kafirun huwa lalli khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min والله بما تعملون بصير Allah ta'ala ce shine wanda ya halice ku daga cikin ku akwai mu'minai waɗanda za su yi imani su yi abin da Allah yake so daga ciki akwai da za su yi Allah butulci ma'anar kalmar alkufru da hausa yana ɗaukar ma'anar butulci mutum ya kyautata maka ya maka duk abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ka biya shi da kyautatawa sai ka bijire ta ki masa haka misalin iyaye ga 'ya'yansu iyaye suna wahala da 'ya'ya su raine su su ɗauki ɗawainiyar rayuwarsu amma wasu idan iyayen rauni ya zo musu lokacin da suke da bukatar biyayya da tausayin 'ya'yan sai kuma ƴaƴan su butulci kuma yana shafan butulci hatta shugabanka a wurin aiki ko a wurin kasuwa wani ya same ka baka da shi baka kuma iya ba ya koya maka ya gina ka har yau ka zama mutum da kafanka wata suna ci karkashin ka maimakon ka rinka girmama shi a matsayin wani wanda ya taimaki rayuwarka a wata gaba wanda take bukatar taimako kuma kar yi fito na fito da shi kar kai masa bita da kulli sai ka ga mutum yana ma sa da sharri da suka da neman ganin bayan sa duk ana samu irin wannan wallahi alazim ana samu ni din na akwai abokin mu a garin Kaduna wanda Allah ya sauƙaƙe masa sanin al'amuran sihiri da sauransu din ya san magunguna abun kwarai da gaske wata rana na je wurin shi haka zan wuce za mu gaita da shi na shiga ofishinsa sai ya buɗe wani wuri ya ɗauko min yaji ne yaji haka na riga ya ce malam zo ka ga rayuwa inda ta koma da na buɗe na ga duk surkulle ne ga shi dai da gani ka san sihiri ya ce mun ka san me wannan na ce eh da gani dai sihiri ne ya ce kwarai sihiri ne na san za ka gane sihiri ne amma kasan san me ya faru na ce a ya ce aboki ne ba abokinsa ke taimaka masa bai da shi ya taimake shi akan ya fara kasuwanci ya ce wallahi sai je masa sihirin da yana fita je kasuwa zai je zai kasuwa kasuwar da haka abin ya fara sai ya zo da ya je kasuwa ya ji gaban sa yana fara ya ce sai da aka waye gari da ya je kasuwa za a ɗauko shi rangaran da a kawo shi gida kuma da an jawo da shi gida sai ya warke amma yana komawa kasuwa ba shi ba zaman lafiya to wannan kyallan riga ne fa wanda shi wanda aka yi sihirin ya ɗauka kyauta ya ba aminin abokin nasa kyautar abokinsa ne sosai duk wanda zai dauki suturan jikinsa ya baka ba karamin matsayi kake da shi a wurinsa ya dauka ya bashi da ya bashi wannan shi da aka amfani da shi aka yi masa sihir matansa ne tana shara irin gida ne mai zaure din ta zo tana shara me ya kai me ya kai a lungu jikin bango aka tsada aka sa sihir wallahi a aka yi aka sai ta tono wannan abu shine jikinta ya fara rawa tana zuwa kayan ne sanannu a wurinsa sai na sa kayan da ba kusan kowa ke iya sa kayan ba don haka ya dukkan da yakan sa ko ta sa fitattu ne a wurin shi da zai iya saurin gane su tana zuwa ta ce mishi abin na dunkule ta ce za ka iya tuna yawan ne ce a kyalle ne za ka tuna yajin ne ce eh amma ina yi kyauta da rigar na ba wani ko sai suka warware ita ce kaga abin da na gani wannan warwarewar shine ya tsira sannan Allah ya kaddara ya koma kasuwa lafiya lau kuma ya ci gaba da kasuwa to ka duba ka ga irin wannan lalacewa don girman Allah manala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai je gun dan boka ko mai sihiri irin wannan to ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar alkiyama mu a Kaduna mun ga irin waɗannan da yawa akwai makabartar da unguwanmu take unguwanmu take duk wanda ya san makabartar ga sunan da muka zo tare da kaduna sun san inda nake faɗa karfe ɗayan dare mace ta zo da saurayi a gaban mota babban mota ji ya sauka ya je na tona kabari zai rika sun tsammanin ba kowa mai gadin makabartar yana cikin ɗakin mai gadi sai hasko shi da toci da ya ce waye jim an ce waye sai ta ce fara ce mai zo mu je zo mu je zo mu je sai ji murya mace tana kira motar na ba ta kashe yana zuwa ga mun mota ta ja da gudu ta fita ta fita ta fita shine yazo ya bude ni na gani video clip ɗina ga har yanzu yana nan a YouTube ta dauko kibiya ne baka an kona ta da dare a wuta an soka an huda laya sannan ka huda bakar kunama aka zo za a rufe a kabarin mamaci ko laifin da ya musu uku kai ka ce babu alkiyama da ya zo ya farke layar wanda suka gani sun ga abin nan ni har gudun har mai gadin na san shi da ya buɗe takarda ne fara ko kamantan wannan da hausa ma aka yi rubutu a ciki ya Allah ka raba alhaji wani da hajiya wanke kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa ka ji fatar shi ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbi karim in an kashe su duka an kwashi arzikin an baki wata ranar kabarin zaki shiga sai ne wani mala'ika wallahi zai dake ki dukan da duk duniya ana ji in banda aljanu da mutane haka yake alifin albara ne abi za su daki mutum bugu na garke kuma za a yi maka tambayar tsabari wallahi ba za ka iya amsawa ba kuma abinda mala'ika bai ce maka shine la jaraita wala talai. kar Allah ya saka san amsan tambayar kar Allah ya saka iya faɗin abinda muke so ya rage naka bugun ka zabi ka je ka da Allah mu mun gama na shekarar kwana nawa za ka yi a duniya da kake nema da wani biyu abin da ya fi naka ba babu shi duk abin da kake nema wani ya wuce wani kafin ma ka zo wani ya gama ya gama ya wuce menene zai sa dan adam ya bar Allah menene ne sa dan adam ya kasa tsoron Allah wannan wutar fa da muke tabawa a gidan duniya ya ku jama'a hadisi ya tabbata sai da aka wanke ta so dubu saba'in ta iya shigowa duniya so dubu saba'in ka je a jakuta ka ga inda ake jefa karfe ya narke a wuta wannan wutan fa an wanke ta lahira ne aka kawo ta hita wannan a wuta ka sa ka rike daga za ka iya sakan biyar tana hannunka abin da za ka ji din nan ka kaddara in an je lahira za ka iya awa ɗaya a cikin nan can ba zai yiwu ba ba zai zaune ba to ka tsoron Allah shine mafita da dukkan wani mumin sannan kuma tanadi dan alkiyama ita ce amsan magana malam ba a sakin jiki ta karɓi littafi da hannun dama eh ba a sakin jiki aiki ake yanda Allah ke so wurjanta duniyar nan gidan aiki ne hutun na farawa ne daga sanda za a zara ranka ka bar da ihu ka tafi da murmushi shikenan eh ka bar su da kwalla da hawaye kai kuma kana faddimuni-faddimuni. ku ije ni ku daina bata min lokaci jaba eh mumini wallahi in da wanda ya mutu yau da imani abin da ya faru da shi kenan inda wanda ya tafi da imani bari ku je ba ana tsoron kabari ba ba akwai azaban kabari ba ba muna ganin ko a haka ba za ka iya zuwa ka kwana makabarta balle a ci a rufe ka ba to wallahi duk wanda ya mutu da imani kwatankwacin shi kwatankwacin dantaye jaririn da ke cikin mahaifiyarsa ka je a yi maka kanin jariri a cikin mace ka gani a ɗore yake da jijiya kansa yana ƙasa ne ba ma ƙafafuwarsa ba kuma ba yake kallo ba ma gaba ba amma yana fitowa duniya kuka za ka ji yayi me yasa ya ji wahala ya same shi ya ji canje situation inda ba aka ran shi ya so ba da an bar shi a cikin nan nan yake cin abinci na yake shan abin sha nan yake wata yawon shi bai san wahala ba mm. nan ko sai ya kuka a bashi nono to duk muminin da ke kabari bai da bambanci a wannan ni'imar kiyama kawai ke jira ya gidan aljanna da za ka ce da duniya me zai dawo wahala ai gama <laughs> ya gama sakamako yake jira to yan uwa musulmi da faɗaitar da mutane abin da ke wurin Allah ne ke sa suke iya nisan nisancin zulubai kuma da tsoratar da mutane azaban Allah ke sa wanda zuciyarsa ta kashe, la Allah Allah ya yarfafa ya yayyafa mata dan shin rahama ta dawo ta yi abin da Allah yake so Allah ya shiryar da ni da ku baki daya shi yasa anan Allah madaukin sarki ya nuna cewa ana bara'a da kafirai abin da suke kai na kafirci ba a bin su abin da muke kai shine shari'a su ya kamata su zo su bi sai Allah ya ce da su wa man azlam mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ya fi girman zalunci ai ma'ana babu wanda ya fi girman zalunci fiye da mutumin da ya koya shaidan da take wurin kawa shaidan da Allah ya saukar masa da ita al-hasan basri Allah ya kansa da rahama ya ce ahlul kitabi sun kasance suna karanta littafin da aka ba su kuma a cikin littafin suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi an bashi musulunci kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi jakada ne na Allah kuma annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Yaqub da jikoki annabi Yaqub din nan guda sha biyu da muka ambata a jiya sun yi baran-baran da Yahudanci da kuma Nasaranci su ba Yahuda bane su ba Nasara bane littafin su ya shaida akan haka sun tabbatar da haka a tare da su alhassan albasari ya ce amma matsalar sai suka koya shaidan da ke wurinsu game da wannan suka ki fito da shi kuma kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya sha kalubalantar su ya taba kalubalantar su akan cewa ba su tar da bayani game da zuwan shi a cikin littafin su ba suka shi kaga ya nuna cewa sun tabbatar da cewa akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke ƙara nuna munin mutumin da yake musulmi a ba shi ya shaida a kan ƙarya ya zo ya shaida a kan abin da ya san ƙarya ne kuma ya zo ya ce haka aka yi alhalin ba haka aka yi ba a zalunci mutum don a biya akwai kotunan da har an samu waɗanda sun yi ƙaurin suna akan irin wani akan samu masu shekaru ni na san lokacin da an so akwai wani da ya laifi aka je kotu aka ce sai an yi shaida kuma an yi rantsuwa sai aka rinka cewa ina baba tsoho dattijo ne shi sana'ansa kawai ta biya shi ya rantsuwa a kan karya wallahi shi ɗabi'ar ta ke wani yaro ne laifi da aka ce ai shi aka zo da an biya shi zai je ya rantsu kaza kaza kaza ana zuwa ko aka ciniki da shi da zai rantsuwa kuma aka saki yara. kuma ƙarya ne ƙarya ne to alam ya alam bi anna Allah yara wannan bai sa Allah na ganin shi ba yanzu shekara kusan ashirin da wani abu ko goma sha wani abu yanzu ina abin da ya ce ba lallai ma yana duniya inda muna roƙo Allah ya gafarta mai shi ya rasu Allah kuma ya shirya da shi dan yana rayu amma mai hatsari ne da danganci kwarai da gaske mutum musulmi ya shiga cikin irin wannan sannan farin Allah ta'ala wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun wannan yana nuna tsoratarwa da Allah yake yi da alwa'id na ta ce alwa'id shine alƙawarin azaba ga wanda ya saba da aka ce alwa'adu alkawarin rahama ga wanda ya da'a to Allah ka sa mu alwa'adu za a yi mana kuma ta ce haza yau mukum alladhi kuntum tu'aduna ga yinin kullun da ake muku alkawari na ni'ima to Allah wannan kin sarki ya nuna wannan ƙarshe sai ce wannan al'umma ce wanda ta shuɗe abinda ta yi naka ne sannan kuma a yau sai ku tashi ku yi naku domin abinda kuka yi naku ne wala tu'aluna amma kanu ya'malun daga da dai Allah ba zai tambaye ku abin da suka kasance suna aikatawa ba na bangaren abin da ya shafi zunubai da sauransu za mu je sai kulu amma ka sha ruwa kwana. ka sha ruwa mu koma bakin aiki shai <laughs> aran ma kwana biyu zai nan ne sai yasa da mu dan more shi yau tun da ya shigo go amma kamata mu tausaya mai duk da haka ne sai ka ja aya tunda aljanna kai ma yake so ka je shai يقول الفقهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم bayan duk wancan cece kuce da jayayya da zai faru tsakanin masu imani da kishiyar haka to dole idan an zo ƙarshe za a samu wanda za su ci nasara da wanda za su faɗi ko shakka babu waɗanda za su ci nasara ko su ne muminai wanda kuma za su faɗi su ci kunyata su ne kafirai da munafukai to bayan wannan ya faru ba fa bari za su yi batun da shaidan ya alƙawarin ya cika wuta da mabiyansa dole za su dawo suna bin muminai da bita da kulli duk abin da kake nagari a yau to dole wanda ba nagari ba sai ya rinka jin haushinka ko ka kula shi ko baka kula shi ba ko ka ambaci sunan shi ko baka ambaci sunan shi ba in dai kishiyar abin da kake kai yake kansa to tabbas ba zai barka ba zai yi iya hanyoyin da zai bi to amma sai Allah ke lallashin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ya sa abin da zai tarar da shi na mai maganganu na mutane mutane kuma ba za ka iya kulla bakin da zare da allura ba dole ka ba su su ta faɗa su faɗi iya abin da za su iya kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa wanda yake nagari zai faɗi alkhairi wanda ba nagari ba zai faɗi kishiyar haka shi yasa imamu malik allah ya kansa da rahama yake tambaya ce wai me mutane suke cewa ne sai aka ce da shi masoya dai suna yabo kuma suna fatan alkhairi makiya kuma suna nan suna suka suna faɗin mayagun maganganu sai ce tun da aka fara duniya haka take kuma ba za ta canza ba amma suwa suka fi yawa aka ce lallai masu fata alkhairi sun fi yawa ya ce alhamdulillah kuma wannan ita ce sunnar Allah duk mutum na kwarai na gari kafin da ya zage shi goma sun yi ala tambarka to kaga mai ya rasa shi yasa a sai Allah ta'ala ke cewa sai qulu subhanu minan nas da sannu wawaye masu ci bayan tunani daga cikin mutane za su ce ma wallahu ma qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su gabarin al'ullan da suka kasance da a kanka za mu ji da ya faru kul ce ne da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai muminin da a iya maka wannan izgilanci Alillahi al wal maghrib gabar da yamma duka na Allah ne shin ya ga dama ne iya sa a juya inda ya so ya ji man ya sha sai dai wannan abu da kuke magana a kansa jarabawa ce da Allah ke amfani da ita wurin shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya ce wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuka zanto ummatan wasatan al'umma wanda take a tsakiya ma'ana adila wanda take mai adalci dalilin sanya ku haka kuwa litakunu shuhada ala nas dan ku zanto masu shaida akan mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai mai shaida akan kuranin alkiyama wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya al-qiblar da da kake kanta na fuskantar baitul maqdis ba illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula har sai dan bayyana li na'lama dan mu da wanda yattabi'u ar-rasula zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mimman yanqalibu ala aqibai da wanda kuma zai juya ya bada baya ya kibe shari'a Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kana la kabira kuma tabbas wannan umarni da muka baka na canza alƙibla al'amari ne mai girma wanda ke sa a samu zabar gada da zaniya inda allazi da hadalla sai ne ga wanda Allah ya shiryar da su su suna karɓar umarni daga Allah ba tare da ta baba ba wa ma kana Allah yuzi'a imanakum Allah bai kasance ne tozarta imaninku ba imanukum bi ma'ana as-salatikum mm. Allah bai kasance tozarta sallanku ba dan an canza muku al-qibla inna Allah mm. ka kwantar da hankalinka lallai tabbas jajis karkai shakka Allah abun bautanka bin nasi alakarsa da mutane tana kasancewa ne na ra'uf mai tausayi rahimun kuma mai jin kai waɗannan ayoyi dalla shine ga zuciya annabi sallallahu alaihi wa sallam kira ne ga wanda zai fita ka. kada ya damu akan abin da wasu suke suka shi matukar yana kai shirya ɗazu malam anaran ma'abakar sadiq ya karanta mana ayar da Allah ta'ala ya faɗi shaidan wasu mutanen kirki cewa la ya khafu la billahi law matalahi ba ta tsoron wani mai zargin mai zargi akan tafarkin Allah idan har Allah ya ce yi, to duk abin da za ka yi ba zai dawo da su baya ba to waɗannan ayoyi muka fassara muka yi fassarar bakin su faɗin da Allah da suwa Allah ke magana malamai sun yi ƙaru juna ilimi wasu daga ciki sun ce as da Allah ya faɗa ana nufin mushrikan larabawa ake magana da su wasu suka ce ana wasu su suka ce malaman yahudawa ake nufi ma'ana ahbaru yahud wanda suke malamai ne yahudawa wasu kuma suka ce kai almunafiqun munafukai ake magana ai sune masu sukan nan ka san Allah ta'ala ya faɗi cewa munafukai suna kasan yankun wuta kafin kafirai su shigo wannan yasa Allah ta'ala in ka shiga suratul tauba duk inda ka ji Allah ya ce wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum duk da munafiqai ke magana da ka ji ce kuma daga cikin su in dai a tauba ne to siffar da ka gani a gaba siffa ce ta munafurci yi kokari ka fahimce ta in kana ɗauke da ita baka sani baka yafar da ita ba ka bace in kuma baka yin ta to ka nemi tsari daga gare ta wannan darasi ne mai fa'ida da ya kamata musulmi ya je ya kiyaye dan ya fi cancantuwa mu shagalci da aibin kanmu kafin na mu so da yawa wani lokaci da an faɗi siffan munafurci sai ka ga har ka ta hararo maka wani alhalin fakila kai ka fi shi masu kwantuwa da ita an fahimci wannan ko to don haka yasa Allah subhanahu ta'ala. da ya faɗi wannan aya al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama ya ce ayan tana iya ɗaukar dukkan su gaba ɗaya ke musu rajista tun daga yahudawa da munafukan da mushrikan kai in ma da wanda zai zo ya koyi da wannan in an yi a ce to wani ya sa addini kaza wani ma ya ce shi bai san hikimar da ya sa addini ya yi kaza ba to ta kai ake yi kai awa kun fahimci maganar kai bawa ne kai mai zai ne kuma ma in ka ce ba ka musulunci za ka cutar da Allah ne za ka cutar da Allah da komai ba mm. na faɗa a farkon karatu zan sake maimaitawa duk irin gudun wanda kaga kana ba addini kai ake taimaka ba kai ke taimako addinin ba ka zama duk abin da zaka zama kai duk abin da zaka yi wallahi ke ake taimaka ina fata mun fahimci wannan to shi yasa miƙa wuya ga Allah shine gata ga bawa a ciki hadisi ya tabbata daga albara bin azib sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina ya kasance yana fuskantar Baitul Maqdis tsawon watanni goma sha shida ko goma sha bakwai ma'ana shekara ɗaya da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar daga nan sai ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kwaɗayi da sha'awan ya zamto cewa alƙiblarsa ta koma ka'aba ba baitul maqdis ba sai Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan ya zamto sallah ta farko kuwa da aka umarce shi ya juya a zuwa ga alƙiblar ta koma ka'aba sallah ce yayin lokacin sallar la'asar lokacin da yake sallar la'asar din nan a tare da shi wasu mutane sun yi sallah da shi ma'ana ba sallah ce ta nafila ba sallah ce ta farilla wanda akwai mamu a bayansa bayan an idar da sallah sai wani mutum ya fita daga cikin wanda ya sallah tare da shi yana fita sai je ya wuce wani masallaci ya tarda wasu mutane su ma suna sallah kun san annabi sallallahu alaihi ko da yake raye ya sanya akwai masallatai a unguwanni daban-daban don ya sauƙaƙe ma masu rauni a ce dole sai sun zo masallacin madina da wanda ya sa ya sa irin su mu'az bin jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi ya zanto limami a unguwarsu ina fata an fahimci wannan to wannan mutumin da ya fita shi yayi sallah da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya taddo su mutane suna sallah a masallaci daidai sun yi ruku liman ya ce Allahu akbar sun ruku sun sun duka sai ya ce da su ya daga murya kun san tunda sallar la'asar ne kowa ya shiru ba karatun liman ya ce ina shaida muku da Allah ina muku rantsuwa da Allah ni ne maganan nan na yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu nan kuma an mai da shi makka yake kallo a matsayin alƙibla haba mana a da ka gari man kawai yana konvoy yana kwana a cikin rubu ya kuma ya fuskanci makka shi ka ga sunna ba sun suna ba sai kai sunna ta gaske udkhulu fi sunni kafa ai bari ji idan nan transformer ne aka ce annabi ya ce a rungumi transformer nan sai dai mu ce Allah ka ba mu sa'an tafiya wallahi haka ake sunna saboda ba inda zai ce a bi face alkhairi ne a wurin ko kwakwalwarka ya baka shari ne alkhairi ne a wurin to shi yasa suna jin haka a ruku inda ba ta gobe ke da face an canza alkibla ka ji manya ko mm. shi yasa ba a banza ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ashabi mm. ku zagan mun bai dai kuna neman zaman lafiya da ni a gaban Allah inda ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud a matsayin zinariya to ba zai samu ladar rab loka ɗaya a gwamnati ma loka ake cewa yawwa kwano yawwa ba zai samu ladan kwano ɗaya na sahabi da ke da dabino ko ko wake ko ko dawa ko makamantarsa ba kai annabi sallallahu alaihi ce ba ma wannan ba rabin ladan shi baka isa ka samu ba kuma dole ka yadda aka bi maka wallahi dole ka yadda ka ɗauko tun daga sama ka gani abdullahi bin ummu maktum sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun san zai gani da ido in kun bi tarihin shi za ku ga zai gani ba za mu mai makaho ba tunda kirjinsa da qur'ani eh ai makanta makantan addini ne fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur makantan zuci na rashin ganin addini shine makanta amma dan ka ga mutum bai gani da ido yana musulmi yana bin Allah yana riko da Qur'ani wallahi ba makaho bane wallahi ba makaho bane can gararan zai gani gaban Allah ran kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk mutumin da na amsa masa masoyansa biyu yana nufin idanuwansa kuma yayi hakuri ya yadda daga gare ni ne kaddara ce annabi sallallahu alaihi ce Allah ya ce yana jin kunyan ya haɗu da wannan mutumin ran kiyama ba tare da ya masa gafara ba wato musulunci ba ba a kara wallahi ba a kara a musulunci su kun ga hannu dai na inda muka fito <laughs> to saboda haka nan dai a takaice wannan yana daga cikin ina magana Abdullah ibn Umm Maktum Allah ibn Umm Maktum an ji yakin Qadisiyya da shi lokacin da za a fita Qadisiyya sai da Umar ya tura Sa'ad bin Abi Waqqas zan to komanda ana taki za a tafi sai da Abdullah ibn Umm Maktum ya taso ya riko takobi sai sai da Umar ya ce mishi ra'ayi ina za ka yi ah, jihadi jihadi ba ka gani yace Allah ya ɗauki dauki anta ma'zur Allah ya ma uzuri baka ji Allah ya ce laysa 'ala al-'ama wala 'ala al-'araj wala 'ala al-marid kai ba ka gani Allah ya ce ba ka da laifi an yafe ma sai ce la ya Umar Ya ce ni ba na cikin waɗannan Ya ce in ja maka aya ce ni ma ina da aya ce kawo ta na ji Allah ya ce la yastawil qa'iduna min al-mu'minina da ulil daraj a gaba yace faddala Allahu al-jahidina Alal al na daraja Allah ya bibi ta in zauna ya ce zan bi sai dan Umar ya ce Allah kiyaye hanya sai da ya kashe mutum saba'in kafin a kashe shi kuma bai gani a kadisi yayi shahada shahidi ne shi kuma annan sulasu yana da tambari mai ma'ana a tare da shi yana da wata daraja a wurin annan sulasu daga cikin darajarsa annan sulasu ya ambace shi a cikin maganar kiran sallah yace idan kun ji kiran bilal a cikin dare ku ci gaba da sabo don shi yana kira a cikin dare ne amma idan kuka ji abdullahi ibn ummu maktum ya kira sallah ku daina ci abinci a alfijir ya fito kaga mu tarihin musulunci an buga shi a ciki ai an gama bai gata lokacin da Allah ta'ala saukar da abasa wa tawalla dalilin saukanta wasu daga cikin manyan kafiran makka sun nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su lokaci don tattaunawa su ga ko za su iya karɓar musulunci ko ba za su iya amma daga cikin sharaɗinsu kada a samu wani bafari ko wani talaka ya zo inda suke don su suna ga su manya ne a idan duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi kwaɗayin a tattauna din saboda in sun musulunta waɗanda masu rauni a addini za su samu hutu har kuma duk shugaban da ke da hangen nesa zai yadda da wannan shi da aka zo ana tattaunawa suka ce duk wanda ya taho za mu tashi tattaunawa ta ƙare daga mu sai kai yana zaune sai ga Abdullahi ibn Umar tun da baya gani da ido yana ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai yazo neman fatawa to bai san aji wannan yarjejeniya ba shi ma da ba zai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga tabbas yana tahowa inda yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinta fuska irin tash ina ma da zai zo ba da ya kara matsuwa sai annan suwa sai ɗan kau da kanshi irin kufa da muke tattauna ku gane ba da izini na yanzu ba don kada tattaunawa ta samu matsala ta tsinke ku koma saboda lokacin sallallahu yana kwatayin musulmai su ƙara yawa ko musulunci ya ɗaukaka ba don wai yana ganin don ba su addinin ba zai cika ba tausayin su bilalu da ake azabtarwa yake yi ne sai Allah ta'ala nan take sai tsinke magana ya sako ya aiko mala'ika Jibril ce abasa wa tawalla sakan fasul singular ko abasa ya jinsa fuska wa tawalla ya bada baya da wake magana Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya jinsa fuska ya kauda kai annabi sallallahu alaihi wasallam amma me yasa Allah bai ce abatta wa tawallaita an ja'aka al'ama Allah bai masa haka ba dalili biyu in ji malamai na farko suka ce wallahi da Allah yayi ma'anar sallallahu alaihi kai tsaye ce yanzu ka ginsa fuska ka bada baya suka ce tsoron Allah da ke zuciyarsa zai iya samu har Allah ke fadi ya mutu na biyu suka ce girmama shi da Allah yake sai Allah ya kawar mai da labarin can har sai da zuciyarsa ta shirya ta gane da shi ake zai amshi sakon sai aka ce an ja aka la'ama saboda makaho ya zo maka wa ma yudrika la'allahu yazakka wa sanar da kai ko ya zo tsarkaka ne amma man ittagna waɗannan da suke ganin su ne tsiya masu gari da tsiya yace ka gane su ai za mu haɗu da su wa ma alaika Allah yazakka in ba tsarkaka ba zai laifin ka ya sarka ga yadda za mu kwashe da su za ka ga yadda zai da su ai ba su gagara da kai ka sani to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga abdullahi bin maktum yana rauni a wuri da ya zo sai ya ce maraba da wanda Allah ya zarge ni sanadiyar ka sai shimfiɗa masa ma ya ce zauna a nan ina ma da Umar Shehu Zariya haka ai kasuwar ta ci riba ma kasuwar ta ci riba annabi annabi ya maka shaida ai wallahi ko limamu unguwar ku ya maka shaida ta kwarai ka gode ma Allah eh yanda kaga Allah ya sa shi a gaban kunna akwai wani abu da Allah ya fifita shi da shi akan ku gaskiya ne ko ku gane ku kan ku gane in dai ga mutum liman to akwai wata alaka da Allah ya sa tsakanin su wanda kai ko ka raina shi Allah ba abin raina bane a wurin shi don haka dai cikon bayani mu hada gobe insha Allah za mu koma sai kudu subhan Allah ya kiyaye da rai da lafiya ana da ba ko to to insha Allah to za mu takaita a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ta musamman ga babanmu kuma babban malami malam dokoro da ɗazu muka kai masa ziyara mun gode matuƙa da irin girmamawa da karamci da addu'a da fatan alkhairi da aka yi mana lallai wannan ba zai gushe ba yana maimaituwa nuna karamci da kauna a cikin zukatanmu mun gode kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwa albarka Allah ya ja tsawon kwana kuma ya sa a gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah